dandalin VOA. Dandalin VOA. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Shin me ake nufi da auren ƙabilanci kuma me tasirinsa da matsalolinsa? yanzu haka ni da kake gani na yanzu haka akwai kiristan da yake nema na kuma ina son shi da aure. Eh saboda tau'in su dalilai zan iya aurenta da ɗabi'unta za ka gane cewa idan eh, lalle kabilar ka sa a kyau kai ma a dalilin auren nasa da kai za ka gane cewa kabilar tana da kyau to a dalilin haka kuma za a haɗa dangantaka mai ƙarfi tsakanin kabila da kabila ku biyo mu domin jin ra'ayoyin matasa maza da mata akan wannan lamari Yamara ni zan aura shi kyau ni zan aura shi kyau ana magana da Muhammad Umar Usaini ne. To madalla barka da saduwa da wannan lokaci. Za ka iya auren wata kabila daban wanda ba taka ba? Eh zan iya. To ta wani dalili kake ganin misali za ka iya ko ko dai haka nan kawai kake jin za ka iya? Eh saboda ta su dalilai zan iya aurenta da ɗabi'unta. To ya za ka iya ta ya za ka iya gane ainihin ɗabi'unta da kuma wasu misali. Ainihin ɗabi'unta? Eh. lokacin da na haɗu da ita lokacin da na fuskanci yanayin yadda take da rayuwa da mu'amalar da jama'a na kan fuskanci wannan abun yau da gobe yau da gobe har a ce soyayya ya kan shiga zuciyata yana lokacin da yake wannan shiga zuciyar na zan na tambayan gefe da gefe wanda suke mu'amala da ita sai bila don sirrinta na game da rayuwarta gaba daya kafin nan in jefa soyayya ta a ciki An na fara mata magana sabila da ta fuskanci abin da yake tafiya a tattare da ni. Cewa ya wuri na sai dai alena. Za ki iya aure daga wata kabila da ba taki ba? So a wani dalilai ke ganin za ki iya da harki aura daga wata kabila da ba taki ba? shi ne duk rarraba haka yanzu haka ni da kake gani na yanzu haka akwai kiristan da yake nema na kuma ina son shi da aure ka gani in na aure shi ila ai zai iya bayyana in ci da addini na shi ma yana na shi eh. a samari na gaba ɗaya da nake kallo ni ya fi musulman ma ta min da wani biyu nuna halayensa masu kyau ka gani haka ma auren su ai yana da kyau to kamar yadda suke magana suke cewa ai gurbata al'ada ne ko kuma kabila ka je ka auro daga wata kabila daban ka hada da taka kasar ka kamar ka gurbata ta ne me zaki ce game da wannan a wayannan kuma ba su fahimci abin ba ne ya sa suke faɗin haka to misali in aka koma wajen bangaren yara kuma fa da za ku ya'yanku misali ko wajen rada musu suna ko kuma wajen yin wasu abubuwa da dama da sauransu ya haka za ta kasance ta ya za ki fuskanci lamarin zan haka in so ko yayan nan ba da rabi ya dauke su rabi ni na dauka ai wannan ba matsala saboda soyayya ce ta fa haka to wato za a raɗa ma 'ya'ya kowane sunan su kowane guda biyu kenan ki sami na yaran ki shi ma sa na yaran shi ya ce maka misali yanzu haka kamar namiji ne na fara aifa zai yi kokarin ya sa wa dan uwan shi suna in mace ne kuma zan iya roƙan shi ya sa yar uwa ta suna kama tsara da to to in ta zo aka koma wajen bangaren abinci fa abinci in ya kasance ga irin wanda yake ci ni ma ga irin wanda yake ci zan yi kokarin girka masa in ya nemo kalan wanda yake ci sannan ni ma kuma na san in dai da so da kauna zai nemo min wanda nake ci in girka an ci amma a hankali wata ran za mu fuskanci juna ni in ci nashi shi ya ci idan mun san cewa akwai rai akwai mutuwa to baki tunanin cewar misali idan rai ya halin shi ya'yan nan ba za su shiga wata matsala daban ba ganin cewar sun fito daga bangare biyu daban-daban kuma a ba za su shiga matsala ba saboda a yi kokari ko ya ne ko da a iya a dangi shi wasu zauna a dangi na zan yi kokarin yadda zan yi haɗa zumunci da dangin baban da dangi na iya su wanda za a samu ƙarin complex wanda kwata-kwata 'yan ba za su samu rabuwan kai ba sannan dangi na da dangin shi ba za su samu rabuwan kai ba ai haka ma ka ga wannan ma ƙarin zumunci kana iya barin kabila kaka je kai aure daga wata kabila daban? Eh, to misali waɗanne dalilai kake ganin za su isa haka ka yadda ka auro daga wata kabila daban wata kabila daban zuwa cikin kabila ta eh sai eh, to zaki abin da zai sa in je in yi wannan in je in wata kabila daban saboda zan in duba irin nature yarinyar da tsarin da yake da kuma al'adun da na cike kuma ka ga irin wani abubuwan za ka ga suna mun kamar misalin mu hausawa za ga irin al'adun wasu kabilu daban-daban haka suna ba mu sha'awa amma muna so mu koyi mu zama auro da tsaye daga cikin wannan jinsin nasu mu auro shi mu shigo da su cikin addinin mu dan mu nuna musu yadda addinin mu yake muke amfani muke tafiyar da addinin Muhammadu da ya shigo addinin musulunci eh to amma kamar yadda suke cewa idan har zaka bar kabila ka je ka auro daga wata kabila kamar ka gurbata ainihin taka ainihin kabilan ne me zaka ci game da wannan ai kafin in yi wannan abin ya kamata zan yi magana da wasu manya daga cikin mu da sannan sanar da su ga halin da nake ciki ina so zan je aure wata kabila shin suna ganin abin da zan ya dace ko bai dace ba in abin ya dace ko eh ka je ka aure don saboda ka nuna masa yanda yanayin addinin ku soyayyar burgewa kun gani Sani Garba Sani Garba daga Gombe to sunana Ibrahim Jarmai daga sashen Hausa na Murya Amurka. Wato tattaunawa da muke ta wannan satin shine misali kana iya barin ainihin kabilar ka je ka auro da wata kabila daban. Kwarai da ni zan yi haka insha Allah. To kamar yadda wasu wasu ke cewa ai in ka auro daga wata kabila misali ka gurbata ka ainihin kabilan ne. Me zaka ce game da wannan? A'a wannan ba haka bane. Duk mai faɗa haka kuma yana kamar ya fahimci al'amarin abun bane. saboda hmm. za ka iya zuwa ka auri wata kabila ka shigo kabilarka ai a dalilin kabilarka tana da kai kana tunanin kabilarka ta yi maka sannan ita ma tana tunanin ƙabilarka ya yi mata to so in ka aure ta idan ka auro ta ka zo din za ka gane cewa eh lalle kabilar ka tana kyau kai ma a dalilin auren naka da kai za ka gane cewa kabilar tana da kyau to a dalilin haka kuma za a haɗa dangantaka mai ƙarfi tsakanin kabila da kabila ko da sanin yana ga duk mutum da yake cewa wai auren kabila an kawo ta kabila ka ba ta na kabila ne ni na da ta to amma kana ganin ba wasu matsaloli tattare da irin zuwa wata kabila ka aure saboda musamman kila akwai wasu abubuwa da su suka yadda da su da kai baka yadda da su ba misali irin a zamantakewa ta rayuwa akwai wasu abubuwa da misali ko abinci akwai irin abincin da su wacce kabila suna ci ku kai baka iya ci duk wannan kana ganin ba wasu matsaloli a cikin su eh gaskiya kamar yadda ka faɗa haka ne wata kabilar za ka samu tana cin abinci kaza wata kuma tana samu kaza abinci kaza to amma ni dai kamar yadda na ɗauka shi ne duk abincin da ka san wata kabila tana ci za ka iya samu akwai dangantaka ta wani bangaren wani abincin da wannan ya kai iya cin wannan wannan ma ya kai iya cin wannan kuma ko da ma hakan ba zai kasance ba ni a tunanin yaki ne in dai har ina son ta ita kowane irin abinci zan yi garin gana nemo masa haka sannan kuma in nemo na kuma ta aka mana din mutum kuma in kwanciyar hankali har ma mu samu jituwan da za ta iya cin nawan wanda da ba ta cin yiwa kuma in iya cin wanda da ba na cin. To dangane da da yara kuma fa misali irin harshen da za su yi amfani da shi wajen magana baka tunanin nan ma za a samu matsala misali tunda tana ita yaranta daban kai naka da yaran daban ayya ai duk wannan miya ga duk ya shi ma duk ya shafi dai amali ne sai saboda shi yanzu yare kusan zan ce yanzu muna da general language a turawa ko akwai hausa wanda ganin biyu da suke shigo hausa ne kika samu tsawon lokaci kaɗai insha Allah za ki koya kuma ba ma ai ba komai bane ma ai wannan ma yana kaman ƙarin samun wata dama ne a ce ɗanka ya iya wannan yaren ya kuma iya wannan yaren ne kuma haka ma ai samun wata dama ne da ya kamata ma a ce ba ma haka ba yaron naka ma idan ka aifa in ka san baya jin yaren ka ka dauke shi kai inda zai jiyo wani yaren wannan ai na ga ƙara samun wani dama ne da kuma samun daidai ina ga samun fasaha ne a cikin mutum an waye gari kana jin wannan yaren kana jin kuma kana jin wannan kana jin wannan ina ga haka ma samun ƙarin dama ne nikan gaskiya a na wata manufa. To kamar kamar yadda wani malami kuma ƙwararre akan sannin halayya da zamantakewa ɗan adam yi mana bayani ya ce aure daga wata kabila yana kara haɗa kan ƙasa da sauransu kuma ya ce yawanci in kaga an yi irin wani auren to zaga masu ilimi ne na zamani su ne don masu fita da sai kuma masu fatauci su tafi wani gari su je su zauna to amma kana ganin mm. kamar misali irin wannan da ƙarshe idan misali rayuwa kamar yadda an san akwai rai akwai mutuwa in rabuwa ta zo ya'yan ba za su shiga cikin mm. matsala ba misali eh, ai ni na ga kamar yadda shi wannan dakkan ya faɗa wannan gaskiya ne kuma idan har ita ma tana son ka ake auren nan kai ma kana son ka ake auren to duk matsalan san matsalan ka ba tana son ka ake auren nan kawai na ba za ta bi ka su shiga wani hali ba duk halin da suna da shiga mummunan hali ko wanda kai ba ka son lokacin da kake rayu ko kuma yan uwanka ba ta so saboda wannan sayin da kake maka dole ya iya bari naka ka hane su kuma sannan ta dora su akan nakan ko da bayan baka da yana gaskiya yin hakan din ba zai zama ba saboda sanin da muka sani ne kamar da ni nake nan a kai akwai wanda za ka samu tun sannan za ka samu can gane amma ka samu satin ya aure ta so duk da hakan kuma auren na san da yi da zai sa a ce idan ba shi da rai ɗauka da kiyayen da ya tawala kanta ko kuma kasu a cikin ta su dole kamar yadda ya tawala su ba gaskiya haka in ba nan sanan mu gurin mu ba wa kaciya to kuma da haka kuma ba wani bai saboda in suka sani duk da karshen karshe da su dawo gurin kan za su dawo gurin ko da ba ka da rai dole ke gurin wanta ko kuma dole su gurin wanta kuma yana da hakan ma tsara haɗin kan ne a kan soyayyar burgewa ni dai mai dacewa a gida zan carewa, in ya mara ni zan aura bayan rabe ni auren juna soyayyar burgewa mun gani kun dacewa bahaushe kin aura ya mara kai ka aura bayan rabe ni auren juna bako alkhairi ne a gare mu kar mi nawa. Mai girmama baki wanda ya yawa shi zai cewa hausawa sun ce bakonka annabin ka ka birgewa maza karɓi ruwan sanyin nan ki sha shi rabin na kai bahaushe ni in yamura kai na ga ya dace zan aura matsalar dangi na sun ce wai sai yare na zan aura matsalar miri ɗaya ce amma kin gano na alura iyaye sun ce wa ya wuri na sai dai arena. Bako alkhairi ne ga kasashe samu musaliltawa wanda sun kai ci gaba a duniya baki suka yarjewa. Ku tuno da Amerika kudin shigar baki ta yi tayawa don bunƙasar arzikin ƙasa kuma sannan su auren juna. Soyayyar birgewa. Amerika sun yi sawa. saudi arabia har da dubai Germany na jerawa ya kamata jihohin najeriya mu ma mi koyawa muka yi haɗa kai za mu shar mu zaman nuna. Tanyar baki jihar Kano a jihohi ta yi zarce cibiyar kasuwanci ce mai tarihi mai tushe ce kudin shiga a gurin baki matsalolin gwamnati ta sassauce bangaren ilimi aikin yi kudin shigar baki yana. kafin ya sakan kance ya sanar da hukumar abin da ya zo gari ka'ida ce malami ne ko ma'aikaci har ta ke kar kamance ka sanar da ka inda ka zo adireshi bayar da gidan kwana. sannan ba ko ka kiyaye wannan ita ma ka'ida ce duk inda ka je ka girmama mutan garin dan karkamance na fatan kun gane zance na kun cance zance ɗaya ne kun azumi mun azumi ne hoho juna ɗaurin auren kima jama'a sun shaida. Mai kafa gugu har bebe taron biki na har gwada sun zo su taya min marina da ni da ke sirrin zuci. Soyayyar burgewa, mun gani kun dacewa, bahaushe kin auren ya a gaban kowa kin san kuma jama'a sun shaida ka sha mamakin soyayya sai ma mun tare a gida yarda da zancen da kika hita ka rawa na kirafin kalbi na wanke maka domin samun lada zan yi duk abin da ka ce shi zan maka ba jayayya ba shayi ya ka komai ni ma zan miki ba na juyayi wa miki zinare da damkin ganin yaho juna